to ci gaba ولقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتموه أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم lokacin da sun ka mutu su masu wannan da'awa na cewa suna abin Allah na sauko musu da abubuwa to eh, in sun mutu wala a eh, sai Allah ya ce musu wala mutu muna furada to kun zo mana kowa yana shi kadai mun fara dina kowa yana shi kadai anil ahli babu iyali wal mal babu duta wal walade babu ya ba da ƙaryar da kuke don ku tare mutane bane to gashi kun mutu ba kowa tare da ku kama khalaqnakum awwal marra kama yadda muka halitta ku tun farkon eh, halitta min khurujikum min butun ummatikum nahi tarku daga cikan nan uwayanku ku fatan ba ta kalma uratan tsiraitattu gurlan ba kaciya ma ba a sakun ba a sukun wato tayar da ku wa khurujukun da wa ku min alqubur da qabruka misal khurujukun kamar hita ku ne min butun hatukun da an ka tayar da ku kun ka hito daga ƙasa kamar yadda kun ka hito ne daga cikin nan uwayen ku abin nan tsirara ko wal ba'su i'adatu wato in an ce ba'as wato mai da mutane bayan sun mutu walaysa walaysa ibtida khalqin min jadidin ba yana nufin halitta wasu mutane ne daban ba waɗannan ne dai da nan mutu su ne ake koma tayarwa wata rakatu ma khawalnakum kuma wato abin da yau kun zo muna ba komi tare da ku kun bar abin da ni'imar da mun ka baku ai a ku abin da mun ka baku na dukiyoyi kun baro shi can lahira duniya wara a zuhurikum baya ga bayan ku can abin da ke duniya bi gairi ikhtiyarikum ba da zaɓin ku ba duk abin da kun ka mallaka kun baro shi can wa yuqalu lahum tawbin sannan a ce musu ma nara ma kun shufa akum to ba mu ga masu taimakon ku ba babu wasu masu ceton ku don kun bakuto da imani ba alladina zabtum wadanda kun kariya cewa wato kun bar Allah kuna cewa su za su taimake ku ba mu gansu ba da kun ce ana fi kun shuraka su ne masu abukan tarewa da Allah to ba mu gansu ba yanzu laqad taqada bainakum zumuntar da tsakanin ku da su ta yanke kun gane ko ai tashi ta jama'u kun taron ku ya wace wadalla an kuma kuntun tazumun duk abinda kun zan kuna riyawa na cewa za su cece ku a duniya ko ko eh, lahira za su cece ku to wannan duka ya bace muku kamar eh, eh, eh ba aljihun abin nan wadanda <laughs> sun tijani zai tara da zai zuwa aljihu shi ma bai san da aljihun shi yake ba إن الله خالق الحب والنوير يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله to wala ma kaddama kalamu ala ta taqriri tauhidi wato mun yi magana bisa ga tabbatar da tauhidin ubangiji wannan wata tabbatar da annabcin annabi a hu bi zikri dalail ala kamali qudrati nan yanzu abinda za a ambata wato za a faɗi hujjoji na cewa Allah na da ikon komi kuma yana da ilmin komi haka nan yana da hikima tambihan ala annal maqsud al azam wato abinda ake nufi da wanda ya girma ma'rifatul lahi mutun ya san Allah alladhi yastahiqqu an ya'budahu wato mutun ya san Allah shi ya cancanta ya bauta masa da shi kadai fa qala yace inna Allah faliqul hadd wan nawa Allah shine mai cagewar kwaya ta hito daga tsiri wannawa haka nan abin kun san nawa wato wannan mai karhi na cikin dabino eh kwayar dabino ku dai bayan an shuka ta yadda take tsagewa abin nan ice hito ciki na khali yukhriju al-hayy min al-mayyit Allah na fidda mai rai daga mamaci kamar yadda yake hidda mutum ko ka hidda tsuntsu min nufar daga mani wanda abin nan ko ko ta kai sai ka wanke hannu wal bailata ko ko tsuntsu daga kwai kun gane ko Ah, wa mukhrijul mayyita ko mai hidda mamaci kamar yadda yake hidda maniyin kenan daga mai rai ko hidda kwai daga ah, kaza ah, min lahayyi daga mai rai zalikumullahu wato wannan kuma mai wannan halitta shi hidda mai rai daga mamaci ko ya hidda mamaci daga mai rai shine Allah wanda ya kamata ku bauta ma fa na tuka kunto yaya ake karkatar da ku wa kaifa tusrafuna yaya ake karkatar da ku anil imani ta daga bari imani ma qiyamil burhani bayan hujja ta bayyana hmm?

ana cikin duhu ya keta safiya ai sha umu da subhi mai tsagawar abin nan shi shiken abin na safiya wa huwa awwal ma yabdu min nurin nahar ne farkon abin da zai fara bayyana na hasken rana an zulmatin laili wato daga cikin duhun dare waje alal laila sakana kuma Allah ya sanya dare ya wurin natsuwa ko lokacin natsuwa taskunu fihi al khalqu min at ta'ab wato bayan mutane mutane sun yi wahala in dare ya san su natsu su yi bacci su huta wa shamsu wal kamar kuma Allah ya sanya wata ya sanya rana da wata usbanan wato da su ake iya gane lokuta kun ga su gashi muna ta azumi muna abin nan wace ga lokaci ya zo lokacin kaza ya zo shi da husbana lil awqati ga lokuta aw al ba'i mahluq ko mahzufa wa huwa halun muqaddar ai yajri ya nabi rahman kamar yadda yake cikin surat ayatul rahman zalikal maskuru wannan abu da an ka ambata fa na ikon Allah taqdirul aziz shi shine kaddara wanda amma buwayi ga mulkin sa al-ali masani bi khalqi ga littashi wa huwa alladhi wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litar لتعتدوا به في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي جعلكم النجوم كما الله شين يسن يامك توراري لتهتدوا بها دونك شريو دسو fi zulmatil bari wal bahri lokacin da kuke tafiya cikin dukkan ƙasa da teku fil asfal lokacin tafiyoyi kada fassalna ayatu mun bayyana ayoyi daki daki wato waɗanda ke nuni ga ikon mu inji ubangiji ya alamu amma ga mutane waɗanda yake suna hankali suna abin suna iya kula su gane ban da wawaye eh? Ya alamu na ita dabbaru hmm. Ta ci gaba wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin wa ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي Allah da shi ne wannan an sha wanda ya kaka halittar ku min nafsin wahida da an ake tabbatarwa fi rahim cikin mahaifa wato kamin a haife shi wa musau da wanda ake ajewa minkun daga gare ku fi sulbi cikin tsotson uba wa lil maf'ul kun gane kada fassala al-ayati Allah ce mun bayyana ayoyi daki daki li qaumin ga mutane waɗanda yake suna fahimta ayi suna fahimta ma yuqalu abin da ake faɗa musu to ci gaba وهو الذي أنزل ma'an fa ماء bi nabata kulli shay'in fa فأخرجنا minhu خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب به إذا أثمر إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم to ya ci gaba da bayyana wa ikon ubangiji wato taushidi iri biyu ne akwai wanda yake kowa ya yarda da shi ake ja hankalin masu hankali zuwa ga tauhidin da kowa bai yarda da shi ba shine tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shine duk abin da ake ganin ibada ne da girmamawa ta ibada Allah ɗaya ake wa to duk tauhidin rububiyya da ake ambata don a jawo hankalinmu ne zuwa ga wancan kun gane ko eh? eh wanda bai yarda ba shi yarda domin in ka ta kana cewa Allah wujudu kidan baqa'u mukhalifa qiyam bin nafs cikin annaba mu ce a'a amma in kace a bar dukawa sai faɗa ya tashi to kullun ana jawo hankalinmu ne da rububiyya zuwa ga uluhiyya domin ita rububiyya ba mai musunta eh, wa huwa alladhi khalaqa wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an Allah shine ya saukar da wani ruwa daga sama fa akhrajna masu hankali zuwa ga tauhidin da kowa bai yarda da shi ba shine tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shine duk abin da ake ganin ibada ne da girmamawa ta ibada Allah ɗaya ake wa to duk tauhidin rububiyya da ake ambata don a jawo hankalin mu ne zuwa ga wancan kun gane ko eh? eh wanda bai yarda ba shi yarda domin in ka ta ka ce Allah wujudu kidan baqa'u mukhalifa qiyam bin nafs cikin annaba mu ce a'a amma in kace a bar dukawa <laughs> sai faɗa ya tashi to kullum ana jawo hankalinmu ne da rububiyya zuwa ga uluhiyya domin ita rububiyya ba mai musunta wahuwa eh, huwa zai khalaqa wa huwa alladhi anzala minas ya saukar da wani ruwa daga sama fa na bihi mun ka fitar game da ruwan nan na bata kulla shay'in tsirin komi ruwa guda ƙasa guda amma tsiri daban-daban fa na minhu habban khudran wato shi tsirin shi kuma sai mun ka fitar masa wani kore kore kun gani in ya cikin rana kun ba bai kore in yana cikin inuwa sai ya fari ba zai yi kwaya ba sai da kore kore na ake yin kwaya na kharju minhu muna fitarwa daga kore kore na habban kwaya ba ku diba wata kore kore launi ne launin nan sai aka maishe shi jiki har ya zan kwaya har ya zan ita kuke ci rake ba ko yarkau ba ba'ala sashen shi a sashe zan kwaya kasa da bilal hinda kamar wata wa bin kun alkama wani hau hadam kamancinta wa minan nakhali sannan kuma daga dabbinai min tal'iha wato daga abin nan huren tun daga hure awwal ma ya kharju min farkon abin da ya fita daga gare shi kinwanu ay daga wato daga hure sai a samu wato abin nan Eh? kinwan wato kenan dabino wanda ya'ya wanda sun ka eh, bilji guda eh, daniyata wanda yake kusa da juna karibin ba'du hamin ba'alin ga su dunkule guda wa akharana bihi kuma mu hitar da wannan jannatin gonaki min anabin kuma da ruwan dai kuma mu hitar zuwa game da ruwan mu da abin gonaki min anabin na inabobi gashi abin shi ta yaɗo da ƴaƴan ƙanana ƙanana sannan da zaitun shi kuma war sannan da rumani mutashabihan wanda yake yayi kama da juna wa gairu mutashabihu ko bai kama da juna ba wanda yake da ruwa guda ƙasa guda ku diba abin nan unzuru wato ku diba ya ku abu kan magana eh, dubin abin nan kula ku diba ila samari zuwa ga 'ya'yan itacen wannan abubuwa da anka anka abin nan samari kullu shajaratin وشجر وخشبة وخشب كذي كديبي وأن أبو بوا إذا أثمر لوكا تند شيء أبن يشد يعني أي أول ما يبدو كديبا كيف هو يديكي وإلى ينئي وتحركم يننا نلجي كديبا يدي يعني إتاتي كي هتوا حركم سكومو سننا إذا إذا إذا أدرك كيف يعود إن يننا يديك وكوماوا يهيك ألفي inna fi dhalikum laayatin ga wannan abu fa akwai ayoyi masu nuni ga ikon Allah ta'ala alal ba'ath ga cewa tashin kiyama gaskiya ne wa gairi haka nan wani tashin kiyama eh, gaskiya ne amma ba kowa zai gane ba sai dai liqaumin yu'minu ga mutane wadanda suke yin imani to su bi zikri an keɓance su ga cewa su da ke ganewa li'annahum muntafi'una bi su da ke amfani da wannan wa'azi fil imani ga imani bi khilafil kafirin wanda kafirai ce wannan kawai ana tada hankalin mutane kun gane eh menene dunji guda wa domin wani kusa da wani shi eh, abin nan hmm. dumbuje guda hmm. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبناتهم سبحانه وتعالى عما يصفون fade bi waɗannan ayyuka yadda Allah ke yin su amma maimakon mutane su komo suna bauta masa sai suka sanya shuraka bukan tarewa na aljannu sun ka komo suna bauta ma aljani sa su ce abin nan alhajin abin nan masallaci nala alhaji haisu a ta'uhu min da sun kai ta'a ga aljannu fi ibadatu al ga bauta ma gumaka wa qad khalaqahum alhali Allah ko ya shi ya halitta su alimu anna Allah huwa alladhi khalaqa sun san Allah ya halitta su ma aljanna tare da aljannu wa laysa lil jinni fihim ta'thirun aljanni bai iya ma komi bai sun san aljanni bai musu komi wa kaifa ittakhadhu al makhluqina ma'ahum alihatan ya ya mutane sun ka rike abinda an ka halitta tare da su sai su suka bauta ma ya abuduna suna bauta musu mu al khaliq suna bauta mun tare da wanda ya halitta su ya sun kai wannan bauta wa kharaqu lahu banina sannan kuma sun ka ƙaƙa masa sun ka ce ai yana da kuma ‘ya'ya wato ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata suna ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne ko ko Isa da abin Uzairu ‘ya'yan Allah ko aljanu ‘ya'yan Allah wa banatin bigairi ilimi babu duk wani ilimi babu ba su dogara da komai ba illa sun kaddara haka nan hay su qalu Uzairu eh, wa Isa sun ce Uzairu da Isa Allah ‘ya'ya ne biyu na Allah wal mala'ikatu banatullahi kun gane ko A ah, nan kuma a ce abin nan aljani abin nan ah, alhaji yana cikin masallaci a cikin masallaci ma ake kawo shi <laughs> su zarka ya ilu ya zarda ya ilu mm. subhana tsarki ya tabbatar ma Allah wa ta'ala amma ya sabuna kuma Allah ya dawo ga abinda suke son tashi da shi bi anna lahu wannan cewa yana da Allah tsare Allah ya tsare kansa daga haka nan eh har a ce ai ma abin nan eh rafane sun taho masa ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم هو بديع السماوات والارض الله شيء ya halitta samai ba ya koya daga kowa ba abda a shai ya bayyana badi'u shai wato shine ya kaka shi ba da ya koya ga kowa ba kasa ai mubdi'u kuma shine ya kaka su wa ma fihi ma abinda a cikin su min gairi misalin sabaka ba ya koya daga wani ba ana yi ana yi kula waladun wanda ya sammai da ƙasa da abin da a ciki ya za a ce yana da ɗa walam ta husa ba alhali ko bai da mata wa khala kullu shay ya halitta komi wato min sha'ani an yukhluq abin da za a halitta shi ya halitta shi wa huwa bi kulli shay'in alim kuma masani ne ga dukan komi ya ya to an ka jingina mai abin da bai san yana da ba hmm? to ci gaba الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه zalikum Allah wanda an ka sifanta hu mai wannan sifofi na na halittun nan duka wato shine Allah wato wanda ubangijin la ilaha illahu ba wani abin bautawa sai shi kun ga wato ba a fassara la ilaha illallah ce babu sarki sai Allah sarki shugaban abin nan shugaban tsare abin nan shari'u ne shi ko shine mai halitta shari'un kun gane ko ba abin bautawa sai Allah la ilaha illahu ba wani abin bautawa sai shi huwa khaliqu kulli shay'in shine ya halitta komi fa'budu ku bauta masa ku kadaita shi da bautawa wa huwa ala kulli shay'in wakil sannan kuma shine mai tsaro ga dukan komi shine wakili ga komi to ci gaba la tudriku la bisar wa huwa yudriku la bisar wa huwa al-latiful khabir to la tudriku la absar wato Allah gani bai iya ganinsa eh, la tudriku la rahu wato ba su iya haƙi ganin haƙiƙaninsa wa hadha bi ma'anal ihada wato adi kadibe shi kace wannan shine yadda yake wato gani bai iya yi la tuhid bil absar idanu ba su kewaye su ce ga yadda Allah yake wa amma ru'yatu lil imtina amma a gani don jin daɗi wal ne wato don jin daɗi wa innahu sayahsul lil mu'min zai samu ga mu'minai ila rabbiha nadira suna didi don jin dadi amma ba su san hakikanin yadda Allah yake ba fil akhirati li qawlihi ta'ala wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira wasu uskoki a ran nan masu ni'ima ne suna masu dibi zuwa ga ubangijin su wa hadithin shaykhaini wato hadisin bukhari da muslim annakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri za ku ga ubangijin ku kamar yadda kuke ganin wata da irar da ya cika wato abin nan sha hudu wa huwa yudrikul absar shi Allah yana ganin gani yana ganin gannai kana amfani da gani kai kana amfani da ganin ka ba ka ganin ganin ba ka ganin naka balle ka nawa ne ai yaraha wala taraha ko wato abin yaraha wala taraha wala tarahu wato su gannan din Allah na ganin su wala tarahu amma su gannan ba su iya ganin Allah wala yumkinu fi ghairihi an yudrika al-basara ko wato ko ganin ma na wani baka iya gani wa haraja bil basar da ru'yatul qalbi kuma ganin zuciya shina yiwa ko mm. eh, allati hi ibaratun an amri an amri ya khalquhu Allah ta'ala da an ce ba a ganin Allah yana yiwa abin nan cikin zuciya ka sifanta yadda yake ta'ala fil qalbi wato cikin zuciya fil manami cikin bacci wa huwa ru'ya shi ake ce muhalki aw an dawami istihdari sifati ko ko kamar mutanen wanda yake ta karatun sifofin ubangiji ya dora sifanta a cikin zuciyar shi ta'ala bi sifatil jalal da sifofin daukaka wani utul ikram da sifofi na girmamawa wa huwa musamma bi maqami shuhudi wannan ka dora ganin ubangiji da sifofin da yake cikin zuciyarka shi ake ce ma wato abin nan maqamu shuhud eh, eh? eh magana sufa yace mm. halarta ta ko da yashi kenan Allah ya halarci gare su eh. wa huwa latifu shine mai tausasa bi auliyahi ga masoyansa al khadir ko masani bihun gare su eh? ban ji ba ban ba kazan ko da yaushe kana tunanin ubangiji shine abin nan to shi na yiwa <laughs> eh? قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ بسم الله الرحمن الرحيم ولا من تها بذكر دلائل التوحيد والقدرة والحكمة بان ده يم غنا هيا كي قال شيء عم بتن حجوجين توحيد الوهية والقدرة الله والحكمة كم ده كون شو كون sannan da ilmi duk waɗannan sun fi wafi na Ubangiji. Wato, ila idiraki hi ta'ala lil absadi har kuma ya bayyana cewa Allah yana ganin gannai. Wahiyya latu duk walhali su gannai ba su iya ganin sa. bayan ya yi wannan lafatan nazara ilal basa ilal batina sannan lafatan nazara sai ya karkatar da kuma a tunani dubi ilal basa'ir zuwa ga basirori albatina basira nan ba gari ba basira ta cikin kwakwalwa liyan tafiya bi hannasu don mutane su yi amfani da ita ma li idraki ma'ani sifati domin fahimtar ma'anonin sufofin Allah al ilahiyyati wato na abin bautawa faqala yace ya ayyuhan nabiyyu qul lin nasi ya annabi kace ma mutane qad ja'akum basairu min rabbikum to abubuwan da ya kamata ku yi tunani akan su da basira ku sun zo muku daga ubangijin ku ala lisanin nabi bisa ga harshen annabi sallallahu alaihi wasallama jam'u basiratin basira ko san basar basar gani basira eh, abin nan hankalin mutum abinda wato kwakwalwa ke fahimta wa huwa an-nuru alladhi tabsuru bihi an-nafsu shine haske wanda yake rai tana iya gani da shi ai ar-ruhu ta shine eh, rai kama annal basara huwa nuru alladhi tamsuru bihi al kama yadda abin nan gani wato basar gani shi kuma wato idanu na iya gani da shi kun gane wato abubuwa biyu ba su amfani sai da abubuwa biyu basar gani ido gani na ido ba shi da bai amfani sai an samu wani haske na waje ko rana ko fitila ko wani abu basira ta cikin kwakwalwa ita ma ba ta amfani sai ta samu abin da zai amfane ta ne dokokin Allah in babu haka na sai ga mutum ya rikice to mun yau basar jiya yau basira za mu yi eh, eh da da basira kake rike ilimi hikimar da a ciki ta gane to hikimar da a ciki wal maqsud bil basair huna al hujaj hujjoji wal adillatu da hujjo da abin nan dalilai wa hiya ayatul qur'ani sunni ayoyin qur'ani min rabbikum daga ubangijin ku al mustahiq lil ibada wanda ya cancanta a bauta masa lima taqaddama don abin da ya gabata da ku gare shi min sifati dalata ila qudratihi ga sibobi wadan sun kai nuni ga ikonsa na azartar da ayyuka wa ilmihi da ilmin sa wa hikimati da hikimar shi wa wahdati da kadaita shi yace kuma absara duk wanda ya amfani da basirar tashi ya yi imani wale nafsi ya yi don kansa ai absara wato don kansa ya yi gani ya yi tunanin li'anna thawaba ibsarihi lahu domin ladar wannan tunani nashi na kwarai to zai komo ga kansa wa man amiya an hadu wanda ya ayi makabta daga basira bai amfani da ita ba dalla ya bace wa alaiha musibar kuma za ta komo ga rai ransa wa ma ana bi alaikum bi hafizi amma ni hada muku ɗaya nake yi ba ni ne mai tsaron ku ba ko li'amalikum ban zan mai tsaro ga ayyukan ku ba wa inna ma ana ana nadhiru ni mai gargadi ne kawai inna ina gama nawa aiki annabi hake nan sallallahu alaihi wasallam le wani kun gane bai ce yana iya amshi ilmin ka ba bai ce yana iya amshi imanin ka ba in dai ga ma shi kenan ba kamar wanda ya ce yana amshe imanin mutane ba ne ya gudu da su inda ko ya inda ko ya kahircin su ya gudu da shi da ba mu huta ba eh, ya sa cikin cikin zakara zakaran ya yi sa'a kenan <laughs> eh, to ci gaba وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون to waka zalika ka bar da yadda muka bayyana abin da ya gabata haka nan sariful ayati muke zakkuwa da bayanin ayoyi wato abin nan daki daki wali kulu kuma don kafirai wannan sun ka imani su ce darasta ai lalle kai karatu ai abin nan da rasta kutubal mali ne ka karanta littafan waɗannan gabata shi shi yasa kake zo mu da wannan waje ta bi hada ka zo mana da wannan min ha daga waɗannan littafai ba wa ba ai ko ma an kai ba zuwa kai cikin labarai nasu kai ta karatu wa qur'a duwani qatalta ai zakarta wato ka tai kai muzakara da ahlul kitabi ka kawo ilimi shi yasa kake faɗa mana wannan ba kai ka zo da shi ba wa fi qira'atin ko darasta bidun al-alifi wa sukun at-ta'i darasat ko ai kadimar wannan maganganu da kake zo muna da shi maganganun da suka wuce ne wa afa sun tsufa yushiru la ila anna hamin ahadith al-awwali kama wata kenan tatsuniyoyi ne na farko walin bayyanahu wato Allah ya ce mun faɗa ma waɗannan ayoyi don mu bayyana Qur'ani ko ko mu bayyana abin da an ka ambata na sannai liƙaumin ya ga mutane waɗanda ke sani li'annahum hum alladhina ya'rifuna qimatahu domin su sun kasan daraja abin da mun ma kake gaya musu kun gane to summa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bil istimrar al musabara kun ga karantar da mutane wato abin nan aqida tauhidi ya hi komi wuya wato Allah ya umarci annabi ga ayar da attafe ga shi dauki hankuri wato ga abin nan karantar da mutane fa ta'ala Allah ya ci ita ittabi ma uhi ilayka ittabi ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين to an ka umarci annabi da shi shi ci gaba da hankuli aka ce eh tabi ma wuce ile ka bi abin da an kai wahayi zuwa gare ka min rabbika wato kai ta karanta mutane don wasu na kokarin su bata kada ka damu <coughs> la ilaha illahu ba wani abin bautawa sai shi wa arid al mushrikin ka da kai daga masu shirki wala a bin kada ka damu da su wa bi abatilihim kuma karairayin da suke kawowa don su bata abin da kake faɗa kada ka damu da shi ay dum alama anta alayka da wan bisa ga abin da kake akan sa min shari'a na shari'o'i wal ahkam da hukunce hukunce allati amattaha ko allati umdatuha at wanda yake madogarar su tauhidi wato ka ci gaba da bayanin su ko ka ji wani na faɗa kada ka yi magana don in kayi magana kuma ka ɗauki hankalin mutane sai a ce mahaukata na faɗa tsakanin su amma in kayi shiru shi kenan to ci gaba ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل walau sha Allah ma asharaku kada ka damu in ka ga wasu basu basu yi imani ba da Allah ya so kada su yi shirki da basu yi ba wa ma ja'alnaka alaihim hafiza sannan kun ba ce ka tsare su ba ko ka ka dibi aikin da suke wato jazihin bi amalin don ka saka musu da ayyuka yi musu gargadi kawai in sun yi don kansu in basu yi ba ba kai ne za ka yi musu hisabi ba Allah zai yi musu wa ma anta alaihim wakil kuma ba musanya ka kai ne mai tsaron su ba kai ne wakilin su min jihatin ba kai ka ba aiko ka sun kai don ka don ka amsa musu wannan ilimi ka kawo musu ba balle ka ce kun aike ni na ta hukunci saurare na ai ta kun bi umurin wato ba kai wani wakili wanda ke tsayuwa da al'amuran su ba wato bir misalin don ka kula da wato abinda alheri gare su wato luba min nahida balle ka nemi wai mu shiryar da su ba ba ruwanka wa alaihim wa alaihim fil mawdi'aini alaihim da alaihim da an ce ma ja'alnaka alaihim hafidan sannan ka ma anta alaihim biwakili muta'alliqun bima ba'dahu wato kenan walau sha Allahu ma ashraku wa ma ja'alnaka alaihim kun gane ko eh, abin nabi eh, ihtimaman aw ri'ayatan lil fawasili qaddama ihtimaman ma anta alaihim biwakili wa ma anta alaihim kuma ma ja'alnaka alaihim ma ja'alnaka alaihim wakilan aure atin fasili fasila wato karshen ayoyi kun san ana sa suna launi guda fal amru biyadina Allah ya ce ba ruwanka da wannan al'amari ga hannun mu yake mun so shiryarwa mun ka shiryarwa na tasarrafu fihi ma nasha muna yin yadda mun ka ga dama ciki inna ma kai an azama aiki kai gargadi in kai ka gama naka aiki kun gane ko wa inna ma alaikal balagu isu da manzanci kawai a kanka wa tabshiri da yin bushara ga mutane don su yi su shiga aljanna wal inzari ko kuma wanda bai yi ba zai shiga wuta in ka aika gama naka aiki amma shiryar da su ga hannun Allah yake kawai eh Allah baya son shirki ko kadan ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون to amfanin sanin wannan abu don kada mutum shi ɗora ganin shi wani abu ne kun gane hmm. sun makadaba ta'ala al-muminin sannan Allah ya magana da muminai bi Allah ya amalu an yusi'u ila aqidatin kada abin nan abin da ya saba ma duk aqida ku ku aikata shi fa qala yace wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi kada ku zagi gumakansu wala tusubbu alladhina kada ku zagi waɗannan yad'una ko yad'unahum ala wanda suke kira gumakansu kada ku zagi gumakansu min dunillahi wato suna kiran wasu gumaka sun bar Allah to waɗannan gumakan nan da suke kira kada ku zage su ko yasubbu Allah su ma sai su zagi Allah wa adu wato abin da bisa ketare haddi wa zulman da zalunci da gairi ilmi abin nan kamar wanda ya zagi uban wani ba ya zagi ubansa ba dan zai ce uba ka kai ma eh, kun gane eh, wane a'a da hausa in an ce uban mutum ai zagi ne amma in an komo ga shari'a in an ce uban kami an kace yayi in ka kai ga alkali ka ce gani wani ya ce min ubaka sai alkali ya tambaye ka to mi ya ce yayi ko baka da uban ka ga babu abin da za ka yi kursara hmm. ba har su zagi Allah da wato da ketare haddi bi gairi ilimi ba da ilimi da bisa ga jahilci da gare su suna ganin kamar su daidaita Allah da gumakan tun da ka zagi gumakan su kuma sai su zagi Allah kazalika ai kama zayyana li haula imahum alai kamar yadda mun ka da suke wato abin da yake yi shi yake gani mai kyau kamar yadda muka kawata masa bannarsa yana gani ita da kyau haka nan zayyana li kulli ummati amalahum haka yake ga mutane duka min alkhair wanda ke aikin alkhairi khairin gani wa shar wanda ke aikin shari shari gani fa ta sun ka zo masa summa ila rabbihim marji'un sannan ko masu zuwa ga ubangijin su take fil akhirati ga lahira fa yunabbihum bima kanu ya'malu ubangiji ya ba su labari ga abin da sun katan suna aikata fa yujazihim bi saka musu da abin da sun ka aikata kun gane Allah ya sauƙaƙe mu na wa qasamu qasamu billahi jahda imanihim la in ja'atum ayatun la yu'minun biha قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون wa ƙasa mu bilaja da iman mutanen makka lokacin da annabi ne musu wa'azi sai suka yi rantsuwa da Allah iyakar rantsuwarsu sun kai iyakar ƙoƙarinsu ga rantsuwa sun kace ce la in ja'atkum ayatun in wallahi in wata alama ta gaskata annabi ta zo wato in wata mu'jiza ta zo wadda za ta za su yarda cewa daga Allah ne la minan nabiyya za su yi imani da abin da ake karantar da su kullum ka ce musu inna ayatu inda to waɗanda abubuwa da kuke nema ba ga hannuna suke ba in kawo wato abin wurin Allah suke yunazziluha kama sha wa yana saukar da su kuma yadda ya so wa inna na annadiru ne mai gargadi ne kawai wa ma yushrikum ku masu saurare mi ya sanar da ku kun bi imani ko kuna da mani wa ya sanar da ku yadda za su imani idza ja'at ko in ayoyin sun taho antum la taduna ku ba ku sani ba annaha idza ja'at ayoyin hadin sun zo musu la yu'minu ba za su imani ba liman sabaka fi ilmi la don abin da gabata na ilmin ubangiji na cewa ba za su imani ba annaha ko eh, bi ma'ana la'alla wato ai ma'amulatin lima qabla wa fi qira'atin bi kasar ya innaha istinafun innaha idza ja Allah yumin wato ko da ayoyin sun zo haƙiƙa ba za su yi imani ba kun gane ko shadaban ah, lil kufar ko da kafir ko da ayoyin da suke nema ya zo musu ba za su yi imani ba to dan me za ku damu da su ونقلب أفئدتهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول ونذرهم في طغيانهم يعمهون to wa nuqallibu abidatam muna juyar da zukatan mu karkatar da su daga barin gaskiya shikenan sai su ta karkatar da magana fala yafhamuna ba su iya fahimtar qur'ani li'annahum taraku tariqal fahmi sun bar hanyar fahimta saboda haka in gaskiya ta zo babu yadda sai sai karkatar da ita wa absaran ko mun karkatar da abin nan ganin su gannan su anhu daga gare shi wala yusiruna ba su iya ganin shi fala yu'minuna ba za su imani ba kama lam yu'minu bi awwal man kamar yadda basu tun harko ba su yi imani da shi ba ko bayan sun karanta sun haddace duk ba su imani ba wato kamar yadda basu yi imani ba tun harko awwal marra wa nazarahum fi dughyanihim Allah ya ce ko muna barin su cikin batar su ya amurun suna ta demuwa ya taraddadu to Allah tsare mu to ci gaba walau an walau annana nazzalna ilaihim almalaikata wa kallamahum almauta wa hasharna alaihim kull shay وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة دعا من أعداء من سوكا مسو ملائكو daga sama cikin sifar su wa kallamahum mauta kuma da mun da matattu sun yi musu magana sun ce abinda Muhammadu ke faɗa gaskiya ne wa shanna alaihim kullu shay'in qubulan mun ka duk abinda mun ka ya mutu mun ka tayar da shi mutanen da nan mutu da dabbobin da mun ka ta sun ka tashi sun qubulan wato jama'a jama'a ko kuma kibalan wato suna gani kibalan wato suna gani su eh, ma kanu liminu ba su zama za su yi imani ba lima su baka fi ilmi don Allah bai kaddara musu imanin ba illa an yasha Allah sai fa in Allah ya so imanin fa yuminu su imani duk yadda kai gargadi in Allah bai nahi mutun shi imani ba iya yi walakin ya yashalun sai dai mashi yawan su suna jahilta wannan don haka wato malamai ke fada kai gargadi a kin ganewa sannan ka tashi kai ta fada in ka abin fahimta ga hannunka yake in ka fada kai in ka fada kai naka sannan ya nuna mai ba ya faɗa ba ya mai abin faɗa ba ya faɗa ba ya faɗa mai abin faɗa ba ya faɗa كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو جاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون to kuma yadda kun ga mutanen na yanzu ana faɗa musu gaskiya suna ƙi to duk mutane haka suke hannu farko waka zalika haka nan ja'alna li kulli nabiyyin aduwan kowane annabi mun sanya masa makiya masu faɗa da shi kama alna ha'ula'i a ada kamar yadda muka sanya waɗannan makiyanka ya muhammad wa yubdal min shayatin cikin su wato akwai shaytanu masu tsaurin kai kuma akwai mutane akwai aljannu shayatin al-ins wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurwa sai su ta kuma suna suna abin nan suna faɗa ma kansu suna taimakon kansu da maganganun da za su faɗa na rudi kun gane ko abin nan mamuwa hamin albali suna cewa in mun ce kaza ku ce kaza in sun ce kaza ku ce kaza wato su karkatar da magana gururan don rudi ai ko liyar guruhu don su karkatar da mutanen su walau sha rabu kama fa'alu to ka tuna su masu yin haka nan da ubangijin ka ya so da ba su aikata haka nan ba kun gane ko ala ilhiya il maskura wato kenan da ba su yi kokarin karkatar da maganganu ba fazarahum wa ma yaftaru ka kyale su ka bar kafirai wa matan da abinda suke kakawa na kafirci wa gairihi da wannan su min ma zuyina lahum ga abinda an ka kawata musu kai dai faɗa musu in ka faɗa musu rahe bakin ka kai ta kallon su to ci gaba bale ta ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa liyardahu wa liyaqtarifu ma hum muqtarifun wale tasga ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati kuma suna kokarin karkatar da mutane domin zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba su karkata zuwa ga sauraren su waliyar dauhu kuma don su yarda da abin da suke faɗa cewa eh ai malin wane ne komi ya faɗa haka nan eh, wale ka tare ku ma mu kutane kuma don su kaka su kuma su faɗin su kaka abin da sun ka suna kaka abin da zunubi na zunubai wa aqabu alaihi bayan haka nan in sun mutu ai masu azaba a kansa ثم إن janibai janibai ne ta katali hukuman حكما kuma ba yanzu ana ana abin nan jayayya tsakanin masu faɗin gaskiya da masu faɗa da ita ba to tun da ana jayayya ashe ana bukata a kai kotu sai an yi hukunci ko kuma wani hukum ma bil alhi hukuncin kuma ko da adalci wa huwa ne shine hukuncin Allah wa ma bil zukhri ko kuwa karkatar da magana min sharin daga shaydannu kun gane ko abin nan kenan alkali ko ya zama alkalin kwarai shi ce ga Allah ya ce ko ya zama mugun alkali ya ce ga ba ku gani ya karkatar da magana a bashi yan kuɗi ya sa aljihu farko faru ya miluna ila zuhur su kafirai sun hisan irin maganganun da aka karkace wa qul anta ya muhammad lahu amma kai ka ce ma mutane ga abin da ake afa gaira afa gaira lahi abtagi haka man an karanta afa gaira allah abtagi haka man wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين to in shaɗannu sun karkatar da maganar su kai ga abin da za ka ce afa gaira ya abtaki hakaman shin wani Allah nake nema shi zama mai hukunci qadiyan bayani wa bainakum shi zama mai hukunci tsakanina da ku Allah nake son shi kawo hukunci kun gane ba constitution naku ba wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala kuma Allah shine ya saukar muku littafi Qur'ani mufassalan wanda adda bayani daki daki mu bayyana fihi alhaqqu min al wanda yake an bayyana gaskiya daga ƙarya ciki walladhina atainahum alkitaba wadanda yake mun ba su littafi kamar eh, eh, abin yahud da anka ba taurat ko ko eh, abin nasara da anka ba kiristoci da anka ba injil ya lamuna annahu munazal sun sani annahu wata shi qur'ani munazzalun min rabbika abin saukarwa ne daga ubangijin ka bil haqqi da gaskiya ko da ba yarda ba amma sun san gaskiya ne daga Allah yake wala takunanna min al an ka ce ma annabi kada ka zama cikin masu shakka kun gane kada ka zama cikin masu shakka a shaki na fi masu shakka ga cewa wai kiristoci da yahuda ba su san abin da ka zo da shi gaskiya ba ne wal muradu at taqariru lil kuffari annahu haqqun abin da ake nufi malaman su ma sun san qur'ani gaskiya ne kun gane ah, abin na bi shahadati ilmi ahli kitabi domin shaidan ne wato ahli kitabi malaman su sun yi shaida bi haqiqati na cewa qur'ani gaskiya ne wani khidabul maqsud bihi gairuhu sallallahu alaihi wasallama yanzu an kace kada kazan annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama cikin masu shakka amma da yake shine shugaba an kace kada kayi wato kada mutanen ka su yi kenan kun gane ko iz la yumkinu an ta lahu shakun bai yiwa annabi shakka ta samu gare shi fi haqiqati ma ja'a bi ga abin da yazo da shi ma anna ghayrahu min ahli alkitabi alamu sidqa sidqahu yaqinan ahli alkitabi waɗanda ba yarda da shi ba sun san gaskiya ne to shi da ya taho da shi zai iya shakka ya shakka za ta zo gare shi ashe kenan da an ka ce kada ya zan cikin masu shakka kada mutanen ka su zan ci gaba وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم to wata mar kalimar rabbika kuma kalmar ubangijinka ta cika bil ahkami da hukunce hukunce wal mawaid da kace wanda yayi duka wato an karanta bil ibradi tammat kalimatu wa qurab bil jami kamar yadda karanta kalimatu kalmomin ubangiji sai da kanin wa adalan da gaskiya kuma da adalci la mubaddil kalimati babu mai musanyawa ga kalmomin ubangiji bin kazan ko shi rage wani abu khalfin khalfin ko kawo abin da ya saba au tarifin ko karkatar da su wa huwa wa'adun min wa'adi ne daga ubangiji bi hibzul qur'ani wato Allah ya alkawalin tsare qur'ani ka kauli kamar yadda ya ce ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da qur'ani kuma mu ne lalle masu tsare shi don haka wato kuke ganin yadda an ka rubuta ko Ali wanda an ka rubuta tun zamanin sahabbai zamanin annabi har yanzu yana nan ba mu iya karkatar da shi amma abin in ka samo abin nan in ka samo bible tsoho ko sabo wanda an ka rubuta shekara biyar nan baya da wanda an ka rubuta yau sun daban-daban suke kun gane ko wa huwa samiu Allah kuma shine mai ji ga abin da ke faɗa kuma masani ne ga halayen komi ya yahutuhu shay'un ba abin da yake kubce masa to wa in tudi akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una il الرسول to kuma ga wani hukunci wa in tuti aksara ban fil ardi in ka bi mahi yawan waɗanda a cikin ƙasa luka an sabila za su karkatar da kai daga hanyar Allah mahi yawan mutane in ka koma kana tambaya su ɓadda kai za su yi masu faɗin gaskiya 'yan kaɗan ne kwarai kun gane in ya tabi'una illa dana domin mutane wato ba su bin komi sai zato fi mujadalati fi mujadalati laka ga jayya da suke yi gare ka zato suke yi fi ma tad'uhum ila abin da kake kiran su zuwa gare shi min addini addini misal mujadalati fi amri al-maitati kamar yadda sun kai jayya ga al'amarin mamantacce da sun kai qalu lokacin da sun ka ma qatala a haqqu an an takulu kamar misalin wani ya mutu abin rago ya mutu ce a ah, abin nan ragon da ya mutu ba Allah yanka shi ba yaya ba ka cin yankan Allah sai ka komo kana cin yankan mutane ba karkatar da mutum ba eh, eh. wato inhum illa ya kharusun ko inhum illa ya kharusun wato su ba su zamo ba illa ya kharsun face kaddara su faɗi kaddari faɗi ne ay yuqaddiruna bi tahmin suna kaddarawa da kaddarawa fi zalika qaddari fadi ko wani kaddarawa yake ya fada ba wani nasi yaddi ba eh, inna rabbaka inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin to kuma wato Allah ya sani ya kowa sanin wanda ke bacewa daga hanyarsa domin abin da ya rubuta ya kowa sani sa wanda ya karkace duk da ya karkace ya yi kowa sani. shi wa huwa alam bil mutin kuma Allah shi yake kowa sani ga waɗanda sun kashe liyu wannan sun kafi hanyar shi fa yujazi kullam minhum zai saka ma kowane daga cikin su duk yadda kai in boye kai Allah ya sani in bayyana kai Allah ya sani to ci gaba فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين to lokacin da Allah ya hana bin masu batarwa wa adkhala an hujjajam ya bata hujjojin su fi mukhasamati rasuli sallallahu alaihi wasallam domin in annabi ya faɗa su yi kokari su karkatar wato ya bata hujjojin su wa zubata annahu alhaq ya tabbatar da cewa abinda annabi ya zo da shi shi a gaskiya ko shi ubangiji shi a gaskiya lamu badal kalimati ba mai musanyawa kalmomin sa fa amara almu'minina bi ya saboda ka ya umarci mu'minai ga biyan kalmomin sa wato hukunce hukuncen sa wa hasan min hadhi dhikri akala ma biha amma daga cikin abubuwan da ya hukunta ya keɓance abin da an ka yanke da suna Allah wa ma yuqalu inda zabi kuma ga abin za a ce lokacin da za a yanka fa qala yace fa kulu min ma dhikra ismullahi alayhi ku ci daga abin an ka ambaci suna Allah gare shi lokacin da ake yankewa ai zubiha ala in kuntum bi ayati mu'minin in kun zan masu imani da ayoyin ubangiji an ka yanka dabba da sunan Allah to ku ci kun gane wa ma lakum la taqulun wa ma lakum alla taqulu mimma zukira smullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين to wa malakum Allah ta kulu mai ma zikr ismullah me yasa ne ku ba ku cin abin da ka ambaci sunan Allah gare shi domin wato shi an ka halatta wato an ka yanke da sunan Allah wa qad fassala alhali Allah ya bayyana muku ku ya bayyana muku ma harama alaikum abinda ka haramta muku ko fassala alaikum an bayyana muku abinda ka haramta fi ayatu hurrima alaikum ta cikin suratul maida to abina illa ma turjun ilai sai dai abinda an ka haramta lalura ta sa kuka ku don babu wani abinci sai shi minhu wa huwa aidan halalun lakum in lalura ta sa ka ci mosai wannan ya zan halal gare ka halal da lokacin ah, lalura al ma'ana da ma'ana lakum abinda ake nuhi dai ba abinda zai hana ku min akal ma zikira abinda an ka ambaci sunan ubangiji wa qad bayyana lakum al muharrama akuluhu anku al hali an bayyana muku abinda an ka haramta ci kuma an bayyana muku wanda an ka halatta wa hadha laysa minhu wato wannan da yake an hana amma lalura ta sa ka ci to bai cikin wanda aka haramta kenan ya komo cikin halal kun gane ko wa inna kaseeran la yudilluna bi ahwa'in wato jawuzin al halal ila al haram kun ga kenan abinda an ka yanke to in abin nan in kafiri yanke fa in kirista ne ko ko ba yahude ne an ce ku ci don an aza musu ga yadda za su yi sai a dauka sun yi yadda an ka ce Eh, amma abin ai da taura su an kace su yi shari'a ko ah, amma abin nan musulmi wanda ba musulmi ba ah, in ya yanka ana ci ko ba a ci ba a ci wasu na ganin in ya yanke gaba ga musulmi ya ce bismillahi ana ci to musulmin da ya riddafa ana ci ko ba a ci wato abin nan cikin mutasar ya ce الزكاة man yunakahu tamamal khulqumi wal wadajaini wanda yake yana yiwa a aure shi to in ya yanke makoshi ya yanke jiwoji biyu abin nan na na na na wuya to abin ana ci amma in ba in ba a iya auren mutum ko ya ce bismillah ya yanke ba za a ci ba saboda haka shi kahiri ba a ci eh ba za a ce domin ya yi ridda wa'anda ya ridda to ya yi ridda fa al ismi وذروا ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون to Allah ya ce muna wazaru zahirar ismi ku bar wato zunubi wanda a bayyananne wa batina da wanda a koyayye ai alaniyata wanda yake bayyane wasu rahu da wanda a koyi wal ismu menene ismu duk abin da an ka hana kila azzina wa kila kullu masiya duk kowane irin zunubi eh, ismun ne duk abin da yake in kaya shi ka san Allah zai baka laifi mai girma ko karami to ka bashi bayyane yake ko boye ah, innal ladina yakasibuna al-ithma duk waɗanda yake suna sana'ar samun zunubi sai juzauna fil akhirah za a saka musu alahira bima kanu yaqtarihun ga abinda sun kazan suna aikatawa na wannan aiki Allah tsare mu sai sun tubu gabanin abin nan eh لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنهم لمشركون to wala ta kulu min ma lam yuzkar ismu kada ku ci daga abin da ba ambaci suna Allah ba gare shi bi amma ta shi ya mutu da kai ne ko kuma auza gane wa fil arba'at wa ah, nan yace bi wa qura bi tashdid fil umuri al ya mutu da kai ne ko kuma auzu biha ala ismi ko ko an ka yanke shi da sunan wani Allah wa illa in ba haka na ba ma zabaha fil muslima abinda musulmi ya yanke wala mai san fihi amma kun bai ce bismillah ba amdan da gangan ko ko ya yanke ya bai ce bai ambaci sunan Allah ba da mantuwa fa huwa halalun fi nisyani in ya zan da mantuwa ne to halal ne ittifaqan ga malamai sun ittifaqi in yayi yanka yan manta ce bismillah ana ci wa fil amdi alal mashhur haka nan kuma in ya barci a bismillah ya yanke kawai to mashhurin magana ana ci wa alaihi ibn abbas wa shafi kun gane ko eh? Eh? Ah? wa indahu wato ci wato daga abin da ba ambaci suna Allah ba lafi su kun ah, wato ga malikiya ko cikin abin da iziya an ce ba a ci wa innahu la fisqun wato shi abinda ba ambaci sunan Allah ga yankan shi ba la fisqun fasici ne hita ne daga abinda Allah ya halatta wa inna shayatin la yuhuna sannan kuma shaytanu suna sa wasu wasu ila auliyahin zuwa ga masoyan su kafirai li yujadilukum don su yi da kun fi tahlilil mai ga halatta wa mamaci su ce yaya kun kun ci abinda eh, yan uwanku sun ka halatta ba ku ci abinda Allah ya halatta ba eh, ku ci yankan mutum ba ku ci yankan Allah wa in atatu to in kun kai ta'a ga kafirai na la mushrikun to lalle ku haƙiƙa masu shirkin ne li'anna ma ahalla shay'an mimma harama duk wanda ya halatar da wani abu ga abin da yake Allah ya haramta shi aw harama shay'an mimma ahallahu Allah ko ahalla Allah ko ko ya halatta wani abu ya haramta wani abu wanda Allah ya halatta mimma huwa ma'lumun min addini wanda yake bayyana ga addini kowa san haka bidda ruwata kowa ya sani ba sai yi tunani ba wa huwa mushrikun kun gane ko wai hazan kashiri li'annahu azbata hakiman ghayra Allah domin ya kawo wani mai yin hukunci mai yin doka wanda ba Allah ba wa man kana kadhalika duk wanda ya halattar da abinda Allah ya haramta ko ya haramtar da abinda Allah ya halatta fa huwa mushrikun mai shirki ne wakila ya an ce fa inna man taraka ta'ata Allah ila ta'ati ghayri duk wanda ya bar bin Allah zuwa ga bin wani wata a ya bi shi fi dini ga addinin sa faqad asharaka yayi shirki kun gane to summa مثل صفات المؤمنين نعم آه، أبنا نعم، تفيق أبنا نعم، أو من كان ميتا أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. تو wannan aya da karanta wato tana bayyana eh, masala sifatal mumin alladhi ja'alahu ahkamu min Allah sifar mumini wanda yake hukunce hukunce na Allah sun zo masa fa amana bi ayi imani da su wata ba hayar bi su ga sifar shi nan tafi wa sifatal kafir da sifar kafiri alladhi yattabi'u zakharifa nafsi wanda yake abinda rai ne ta kawata masa shi yake bi fa qala yace aw man kana maitan shin wanda ya zarka matacce fa ahayahu Allah ya rayar da shi da shi rawa. wa ahayna mun karayar da shi domin an ka shirye da mutum yi imani kamar an iske shi matacce ya rayu to wanda mun karayar da shi bayan da yana matacce wa ja'alna lahu nuran yamshi bi fi nas ko mun kasanya masa haske yana tafiya tare da hasken nan cikin mutane ya tabassaru bi haka yana ganin gaskiya min gairi yana ganin abin da ba gaskiya ba wato wa huwal imani shine an ka bashi imani wa ayatilla da ayoyin ubangiji wa kami da kunce kunce wato ya san gaskiya ya san abin da ba gaskiya ba yana bin abin da an ka ce yana bane abin da an ka hana shin shi wannan yana zama kamar masalun fi zulma kamar wanda yake abin da asifa shi kamar wanda a cikin dufai zulmatul kuhri wa zulmatul jahala ga kahirci sannan ga jahilci ga kafirci ga jahilci sannan ga shi kuma bai gani wa zakharifu hawa sannan da abin da ransa ta kawace masa duk dufai ne wancan ya kama da wannan to wa huwa laysa bi kharij minha kuma yana cikin dukwan nan bai hita har abada ai azulma bai hita balle shiga ne ya shiga cikin dukwai wal jawabu la yastawi yani ba su daidai ai la yastawi al mu'minu alladhi yattabi'u ahkam Allah mu'mini wanda ke bin hukunce hukuncen Allah ba shi daidai wal kafir da kafiri alladhi yatakhabbadu wanda ke hugabna fi zakharif al qawli cikin abin nan maganganu na abin nan kawace kawace kazalika kama zuyina lil mu'minina al iman kamar yadda an ka kawata ma mu'minai imani da bin hukunce hukuncen Allah haka kuma an ka kawata lil kafirin ga kafirai ka kawata musu ma kanu ya amalu abinda sun kazan suna aikata na kafirci da ayyukan zunubai Allah tsare to ci gaba wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin kabira mujrimiha liyamkuru fiha وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وكذلك ko kamar yadda wata mun kasa imani da bin hukunce-hukuncen Allah ko kuma kafirci da bin hukunce-hukunce na kawacen abin na dokoki haka ja'alna fi kulli qaryatin mun kasanya ga kowane kauye komi girman gari in babu imani ciki ya zan ya zan kauye haka mun kasa ga kowane kauye akabira mujrimiha waɗanda yake mahi girma masu laihinta wato kenan shugabanni da masu wadata su ne mahi girman masu zunubi suke yin dokoki a abi liyam kurufiya don su yi makirci ciki li'adawatihim li ahlillah domin suna kiyayya da mutanen Allah domin ganin suke an koma ga abin da Allah ya ce to su girman su ya faɗi wasad anil imani kamar kuma in abin nan suna kokarin karkatar da mutane daga imani mithlu adawati quraishin laka ya muhammad kamar yadda quraishawa ke kiyayya da kayan sun gama imani su yi kokarin karkatar da shi ko wali atba'ika kuma yadda mabiyanka yadda ake kiyayya da su wa ma yamkuruna illa bi anfusihim ba su makirci don kowa sai don rayukan su kewa makirci li'anna wa balahu alaihim domin musibar wannan hana gaskiya da suke yi ta bayyana musibar nan za ta komo ga kawunan su wa ma yash'una bi zalika ba sani ba kun gane ko wannan shine misali na farko ko wa masala nawa nawa makarim sannan ga nau'in makircin da suke yi fa qal gashi nan an ce suna makirci to ya makircin yake gashi nan وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون to ga misalin wato makircin su wa idza ja'alhum ayatun su akabir mujrimi kulli qarya shugabannin wato abin masu laifin kowace babban gari kowace kauye kun gane ko to abin nan Eh, ko wace aya ta zo musu ala sidiki nabiyin ga gaskiya annabin su wa ahlil imani ma ko kuma tare da mutanen da sun kai imani tare da annabi qalu lan nu'mina ba za mu yi imani da shi ba hatta nuta misla ma utiya rasulullah sai an kawo muna kamar yadda an ka ba manzannin Allah qablahu gabanin sa min risalatu na manzanci wal wahayi mai wahayi ai wahayi ila na zuwa gare mu mu ma ai muna wahayi don mu sa abin da ake faɗa masa gaskiya ne li'anna aktaru minhum ala domin shi yawan dukiya ya kyawo a ce mu an ka aiko zuwa gare mu ba ga zuwa ga wani talaka ba wa aka bar minna kuma ah? wa aka wa aka bar sinna mun yi shi tsuha yaro ne shi yau shi an ka bashi abin nan mun ga mu da tsofaffi qala ta'ala sai Allah ya ce Allahu alamu hay sai shi al ta wato Allah shi ya san inda yake aje manzancin sa ba ya dibin tsuha kuma bai dibin dukiya bai dibin zama dan wane bil ifradi wa qur'a bil jam'i risalati ya san inda yake aje manzancocin shi وحيث وحيث مفعول به لفعل دل عليه اعلم اي يعلم Allah ya san wuri wanda ya dace يداتي ha ga azawan manzancin sa fa فيه فيدعها fi saboda haka sai azaman manzancin sa nan wa haula ila su ahlan lahu ko da yake masu dukiya ko da yake masu ah, abin shekaru da Musa garu kuma waɗanda sun kai laifi suna girman kai ga karɓar gaskiya za abinda aka kamakon su a sa musu walakanci ko a tambaye shi ya kai kaza ya kasa faɗi walakanci bai zo gare shi ba za mu sa musu walakanci inda Allah wa ta wurin Allah fi duniya nan duniya mu sa musu walakanci li'annahu jazaa'ul mutakabbir domin mai girman kai abinda suka mako ne a walakanta shi gaba ga mutane wa azabun shadidun sannan da azaba mai tsanani ta lahira fil akhirah ta wuta a lahira aw kuma jami'an fi duniya ko ku su duka ai walakanta shi sannan a jefa shi cikin azaba wa fil akhirati haka nan kuma lahira ga walakanci sannan kuma ga shiga wuta ma kano yankunu don abinda sun kazan suna yi na makirci ai bi sababin makarin saboda makircin da suke yi ga manzannin Allah wal mu'min da mu'minnai aw bi qawlihim lan numina ko don magana da suke cewa ba za mu yi imani ba hatta nuta misal ma uti rasulullah sai an ba mu kamar yadda an ka ba manzanni an ma ayi muna wahayin mu gani kabaru sun kai girman kai an yakunu atba'a rasulullah dan mi za su zama mabiya manzanni Ah, fa juzu saboda an kai musu wala an ka saka musu bisa sagari da walakanci wala azabi shi da azaba mai tsanani ala takabburin don girman kan da sun kai don sakamakon mai girman kai a wala kan tashi to ci gaba فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون to sun ma matsala misalan saniyan ga wani misali ga sifan ma arada Allah hidatahu wanda Allah ne ya da shi ga sifar shi idza du'iya ila imani an ka kire shi zuwa ga imani ga sifar shi nan tafi wasu fata man lam yarid bi hidaya kuma da sifar wanda Allah bai niyya shiriwa gare shi ba fa qala ta'ala Allah ya ce fa man yurid Allah an yahdihi duk wanda Allah ya niyya ya shiryar da shi ya shira sadarahu lil islam zai bude kirjin shi ga imani idza du'iya ilahi an ka kire shi sai nan da nan ya karba ya ce qala min bayani inji bi an ya qadhifa fi qalbihi nuran shine Allah ya jefa wani haske cikin zuciyar shi kwayan kwayan fasiha sai lahu shi bude zuciya saboda shi ya yi farin ciki wa ya qabilahu shi karbe shi kama da fi hadithin kama yadda to cikin wani hadisi wa man yuridillahu an yudillahu duk wanda Allah kuma ya niyya shi badda shi ya ji al sadrahu da yi kasai ya sanya kirjin shi mai kunci ya ji al sadrahu dayyikan wato mai kunci ko abin nan likan kunci harajan wato mai kunci kwarai bai da abin bai fadi bi ma'ana sifa ko mithlu adala shadidul dik mai tsananin kunci wasifa bihi mubalaga ta an ta shi da kunci don a nuna kenan har abada in an ce ya kure fada dai zai yi ka annama ya sa'adu fi sama kuma kamar yana takawa zuwa sama kun san an kasa ta ahir sama yawan yawan abin nan yawan iska domin abin nan jazibiya ta kasa tana jawo iska kana yin sama iska na ragewa har in mutum ya wuce sama ya wuce inda iska yake sai ya suke eh don haka kun ga masu zuwa ga wata tila sai su tafi da abin shaka ayin ba haka nan sai su mutu can kun gane Allah sauƙaƙe ka annama ya sa'adu kamar yana tattakawa eh, ko ya takallafa su da yana abin nan yana kallafa mu kansa shi taka zuwa sama wala yasdihu bai yastakawa wa fi qira'atin yusa'idu wa fihi ma idgamu ta'if al-asli yas'adu kamar yana tattakawa fi sama cikin sama li adami al-hawa'i don babu iska wa rihi babu iska fi sama'i yudai kusadara sai kirjin sa ya kunci ce zan yana tashar ka wala yasdi wasu da bai takawa idh kullama irtafa ila sama domin ko da ya ƙara tafiya zuwa sama kullama khaffal hawa sai iska ya ƙara zama mai sauki warri. ad-daruri lil hayati wanda yake in iska shine in babu shi babu rayuwa shi at na rayuwa wa nafsi da rai wa yash'ur bi su'ubati tasawusai da wajen wahala ga takawa hatta ya adim al-hawa hashi zan babu iska gaba da bil kulliyati wa yata la yaqun nafsai ta kai kunci ko amma in eh, fa imma an yarja illa ko dai ya komo cikin ƙasa au ya mutu ko shi mutu summa aqaba alaihi ta'ala sannan bayan haka dan ga ta'qibin wato ƙarin bayani ga abin da an ka faɗa kadhalika ja'alallahu rijsa haka dai Allah ke sanya wa kazamta alal ladina la yu'minu waɗanda ba su yin imani wato kenan azaba ko ko shaydan ya ba su iko ga waɗanda ba su da imani fa yamna ukun shahana su khairai dunya wal akhirah khairi na duniya da lahira Allah tsare mu summa ashara ila ila al-islam وهذا صراط ربك مستقيما هل غفلنا الآيات لقوم يذكرون ثم أشار إلى أن الإسلام هو الطريق هو الطريق المستقيم wato abin nan musulunci shine hanya wadda tsaye almuwassila ila alkhair wadda za ta kai mutum ga alheri wa anna gairahu kuma abin da ba musulunci ba tariqun muwajjun wato hanya ce karkatacce adil huda wato daga barin shirya fa qala yace aha wa hadha siratu rabbika wannan wato qur'ani wanda yake kai muhammadu kana a kansa siratu rabbika shine hanya ubangijin ka mustaqimin wanda an tsaye sosai la iwaja fi ba karkata gare shi wa nasbuhu alal hali mustaqiman hali kauni mustaqiman al muayyadatu li jumla ko wato abin ba karkata wal amil fiha ma'anal ishara hadha siratu rabbika mustaqiman qad fassalna al mun bayyana ayoyi daki daki li qaumin yadhakkarun ga mutane waɗanda ke tunawa su astu ay yattaiduna waɗanda ke wa'astuwa wa su bi dhikri an ce an yi don mutane masu wa'astuwa li annahum muntafi'una domin su ne masu amfani da shi to ci gaba lahum darus salam lahum darus salam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun to lahum daru salami su mu'minai waɗanda Allah ya shiryar suna da gidan aminci wato shine shiga aljanna inda rabihim wanda yake yana tsare wajen ubangijin su wa huwa waliyuhum kuma ubangiji shine mai jibinta al'amuran su isa lil khairi dan shine mai jibinta sadar da alheri zuwa gare su wa nasrun kuma shine mai taimakon su bima kanu ya man don abinda sun kazan suna aikatawa don saboda ayyukan da suke yi na kwarai to ci gaba ويوم ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وما لأولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسوياكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك حكيم عليم to kuma aka ce ma annabi wadhkur yawma yahshuruhum ka ambace ranar da Allah ke tara mutane biliya yahshuruhum Allah ke tara su ko nahshuruhum da muke tara su jami'an gaba ɗai a tara mutane gaba ɗai da su da aljannu wadu yuqalu lahum sannan a ce musu ya ma'ashal jinni wal insi ya ku jama'a aljannu da mutane ya ku jama'a ya ya ma'ashal jinni ya ku jama'a aljannu kadus ta kasarta da la'in domin aljannu su kun ga jikokin shaidan ne wato su ne sun kai aiki na karkatar da mutane su ake fara abin na hisabi a ce ya ku jama'a aljannu kadus ka sanu kun yawai kun nemi yawaita wa kan ku min al'insu daga mutane kun karkatar da su don ku don su taimake ku shiga wuta ya to waɗanda na komo suna bin shaidannun sai su ce min al'insu daga cikin mutane a ce ku da mai kun kabiru sun ce rabbana ya ubangijin mu istamta istamta baluna bi balin sashen mu ya ji daɗi da sashe suna kawo muna giya suna kawo muna kaza muna sha suna abin nan da kide kide don mu haka mun ka dora jin daɗin abin da suke faɗa kai wa balagana ajal nan ladhi ajalta har ka kawo ga ajalin da kai muna na mutuwa muna tsammanin jin daɗi ne har ka kawo ranar kiyama wa hadha tajasurun min wato sun domin babu yadda za su yi sai sun faɗi gaskiya anan qala ta'ala lam sai Allah ya ce musu ala lisanil mala'ika to annaru maswakun wuta ita an mazaunarku ita an makomarku khalidina fiha kuna masu dawwama cikin ta illa masha Allah sai abin Allah ya so na fitar ku min al daga lokuta akwai lokacin da suke hita allati ya kharujuna min makani ila makan wanda yake so hita daga wani wuri na wuta zuwa ga wani wuri na wuta fiha li don shan ruwan zafi wakila abin nan shi wurin shan su ba cikin wuta yake ba in sun sha wuta sai a hidda su su sha ruwan zafi kama kala summa inna marja'ahum la ila jahim ashe wannan ya nuna kenan lokacin da za su sha ruwan zafi ba cikin wuta suke ba wa ibn abbas an rawaito daga ibn abbas annahu eh, fi man alima Allahu annahum yu'minuna ko ko fama bi ma'ana man wato ga waɗanda Allah ya san kenan abin nan za su yi imani fama da an ka ce abin nan ina ne أعلم ب... يا معشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤكم من الانس ربنا استمتع بالنا ببال وبلغنا اجل الذي اجلتنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله واتو الا ما شاء الله هنا الا من شاء الله sai wanda Allah ya so shi abin nan wato ya shiga cikin aljanna kun gane inna rabbaka hakimun kuma ubangijin mai hikima ne ga aikinsa alimu masani ne bi khalqihi ga littashi Hmm. wa ibn abbas innahu fi man alima allah annahum yu'minuna su za su hita illa masha Allah yana yi wa ai mai azaba in an gama azaba a hidda shi ai mai wanka ya shiga aljanna ka gane ko